Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin ɗaukar matakan gyara. A wannan mako shirin ya mayar da hankali kan ɗabi'ar shan magani ba tare da shawara ko umarnin likitoci ba, wanda a turanci ake kira self-medication da kuma illar hakan ga lafiyar jama'a. Wasu alkalma sun nuna cewa fiye da kashi saba'in cikin ɗari na 'yan Najeriya ne yanzu haka suka bijirewa ziyartar asibitoci da yadda suke shan magungunan tarin cutuka ba tare da umarnin ƙwararru ba musamman a ɓangaren cutukan da suka shafi zazzabin cizon sauro, ciwon kai, tari, ciwon gaɓoɓi ko ma ciwon ciki da ma ciwon kunne ko ciwon haƙori da sauransu. Ga dai ra'ayoyin wasu da ke da wannan ɗabi'a. Maganin magani gaskiya na ji jikina ba daɗi ba sai na je wurin likita ba ko na je asibiti kawai in na dan ji gajiya na nemi diclofenac na dan ji haka ba daɗi jikina ya dan yi zafi sai na dan je chemist ko wurin masu da magani haka na nemi irin paracetamol in kuma dan ciwon kai na ji haka kawai zan nema na je chemist a bani boska na sha kuma cikin ikon Allah sai ka gaya ware gaskiya ni ko lafiya ta kalau ma idan na ga panadol ba na iya barin sa sai na sha ni gaskiya ina son shan magani ba mutanen nan ne masu kin shan magani ba in dai na dan dan alamar dai kan ban da lafiya to ina daukan magani ko in je in ce abin magani in sha gaskiya dai kafin in je asibiti su ɗaya na je kemis ya fi so goma kawai gaya musu na nake zazzabi ne yake damuna ko ciwon kai kawai sai su dauko abin da suka ga ya dace su bani kafin in je asibiti gaskiya na je kemis sakamakon cewa in dai ba wani irin yanayi na ji irin na je kemis in na je kamar irin an yi min allura su uku na dawo na dan warware kwana biyu na ƙara koma na fuskanci yanayin dai kamar ba na kemis ba bane sai in tafi asibiti ai daga naji rashin rashin lafiya misali kawai sai in je kemis in dan siyo magani wanda zan dan samu sauki na ji misali kamar ciwon kai haka ko ciwon jiki ko zazzabi ina ganewa idan malaria ce zan dan dinga jin na jin dan sanyi sanyi haka da dan waye da duk akwai dai symptoms nasu da nake dan ganewa idan na ga alamun haka to sai in je in samu magani malamin lafiya ne no ni ba malamin lafiya bane tambayar ita ce ko menene illar shan magani ba tare da umarnin likita ko ƙwararru ba? Pharmacist Habu Ado ƙwararre ne a fannin magunguna ya kuma yi mana tsokaci. Mutane suna siyan magunguna ba bisa ka'ida ba inda mutum da ya ji wani a waskinsa zai zo ya ce a bashi magani ba tare da ya je ya samu likita ko pharmacist ya masa bayani abin da ke damunsa ba. Wasu ma za ga a shaguna ne kalana ko kuma a masu tallalin na kan hanya ko su da kansu za su faɗi maganin da za a basu wanda wannan kuskure ne babba yana da kyau mutane su gane cewar cututtuka suna da yawa sannan kuma gangunan ma suna da yawa saboda haka a lokacin da ka ji baka da lafiya kamata ya kaje ka samu likita ko pharmacist kwararre wanda ya karanci abin ka masa bayani ka ba bayani da kake ji sannan shi kuma zai amfani da ilimin sa ya rubuta maka maganin da ya dace misali kamar abin da na fahimta a matsayina na wanda yake kwararren mai pharmacist sannan kuma wanda yake harkar sai da magani mutane sun fi siyan magunguna irin wanda ake na ciwon jiki irin su analgesics da kuma antibiotics magunguna na kashe cututtuka to abin da mutane ba su gane ba shi ne kamar analgesics misali wayanda ake sha magunguna na ciwon jiki yawan shan yana illoli da yawa misali kamar in ka dauki paracetamol paracetamol ɗin nan a hanta ce take narkar da shi idan an sha saboda haka yawan shan sa yana janyo cutar hanta saboda yawan shan sa kullun kana sha kana sha kana sha kana gajiyar da hanta ne yadda cewar za ta zo har ta tabu ta kuma samu matsala bayan haka kuma kamar irin sauran irin su magungunan ciwon jiki irin su ibuprofen irin su diclofenac su ma suna da matsaloli irin su feldin suna janyo ciwon koda saboda ita kuma koda take narkar da su in aka sha maganin ya gama aikin sa a can za a fita da shi a bangaren koda saboda haka yawan shan sa yana ba koda damuwa saboda tana gajiyawa gurin narkar da shi bayan haka kuma sannan akwai magunguna irin su antibiotic wanda za ga mutane kawai za su ce a basu magani kaza sun ji kaza ko cikin su yayi kaza a basu magani kaza wanda su kuma illa shan wa'annan magunguna na kashe cututtuka su wanda ake cewa antibiotics illa shan su shine ana samun matsaloli so that lokacin da ka fiye shan su za a zo zo a samu jewar jikin ya saba da wannan maganin duk kwayoyin cutar sun yi karfi yadda cewar ko da an sha maganin maganin ba zai musu aiki ba likitoci dai na ganin shan magani ba bisa ka'ida ba na haifar da tarin matsalolin lafiya kamar yadda dr muhammad wakili kwararren likita daga jihar jigawa ke cewa bayan kalubale na jinkirin gano cuta akwai wani wata matsala kuma da rashin san magani a barkatai yake kawowa musamman yadda ake shan maganin farko kowane magani yana da ka'idar yadda ake sha yaushe ake sha, nawa ake sha, yaya ake sha. sha ake yi bayan an ci abinci ko kafin a ci abinci su kowanne magani yana da wannan ka'idar so in baka bi ba bai zama lalle maka abin da kake so ya yi ba sannan kuma zai iya jawo maka wata matsalar daban sannan eh, saboda matsala ta rashin kwarewa akwai wasu cututtuka misali ko akwai yanayi da ba za a ba wa mai kaza magani kaza ba Ba za a ba mai cuta kaza magani kaza ba a ce misali mace mai ciki a watan farko ko wata na ukun farko ba za ta sha kaza ba watan karshe ba za ta sha kaza kaza ba wadda duk wannan in ba da kwarewa ba mutum zai iya je zuwa ya sha ko kuma ya bawa mace mai ciki abin da ba haka ba wasu matasa da wannan ɗabi'a ta shan magunguna barkatai ta yi wa illa sun bayyana mana matsalolin da hakan ya haifar musu a wannan kam dan zan iya ce ma darasi ne ma na koya wanda gaskiya dalilin hakan ne na ma daina yi gaskiya saboda ya faru da ni lokacin corona haka na ji jiki na ba daɗi sai na je kemis aka bani septrin so bayan na sha septrin din nan duka ba zai zai fi awa ɗaya ba jikina ya yi kaman irin na ƙone haka duka ilayirin jikina kaman irin ƙuna duk inda ka taba ko wani abu da yara suke yi kaman lagwada so kaman irin haka jikina ya kaman ya ƙoƙone kuma yana min ciwo duk inda aka taba fata jikina tana fashewa dan a wannan lokacin sai da ne wata biyu da wani abu a asibiti to kaman zan yi rai kamar ba zan yi ba amma dai cikin ikon Allah likitoci kuma suka tabbatar min da wannan septrin din da na sha shine dalilin da yasa jikina ya reaction kuma suka bani shawarwari ƙoƙari suka kuma mun a kan shan magani ba tare da prescription na likita ba a gaskiya ni kawai ina zuwa kemis ne idan na dan ji bani da lafiya ko zazzabi ko ciwon ciki haka ko ciwon kai sai in ce a bani magani wani idan na sha ina dacewa wani kuma idan na sha shi gaskiya akwai maganin da na sha na sha wahala dan sai na ta zuwa asibiti ina ta kashe kuɗi ina ta kashe kuɗi amma gaskiya har yanzu idan na ji cutar ba wata cuta ba ce ba kemis nake zuwa in sai magani ƙwararru a fannin lafiyar jama'a a irin su Abdullahi Ismail Kwalwa na ci gaba da jan kunnen masu wannan ɗabi'a. Yana mai cewa akwai buƙatar gwamnati da ƙungiyoyi su rika shirya gangamin wayar da kan jama'a game da illolin wannan ɗabi'a. Magani wani abu ne da yake guba wanda yake bai kamata mutum ya amfani da shi ba sai ya zamanto an ba su shi bisa ka'ida kuma in ma bai san ka'ida ba yana iya zuwa ya tambayi ma abota sani su gaya masa saboda kada ya cutu. kuma wayanda suke karambani su ba 'ya'yansu da matansu sukan zama sun saka su a cikin haɗari ya kamata su daina ko da magana haihuwa ce sai ta ƙure sannan ake iya tafiya ma asibiti din ba a warkewa a ciwo sai an je asibiti idan mutum ya yi abu da kansa wannan kuma zai tabbatar cewa idan abin ya yi nisa duk barnar da kai asibitin da ya za a da. Mun koma ga ƙwararren likitan namu Dr. Muhammad Wakili don jin ko akwai wasu jerin cutuka da wannan ɗabi'a ta shan magunguna barkatai kan haifar ga dai abin da yake cewa bayan kuma ka sha magani akwai abubuwan da za su iya faruwa wanda shi ma'aikacin lafiya ya san zai iya faruwa na haka ko bai maka magana ba in ka sha wani abu ya faru ka dawo masa ya san me zai maka ya san me zai faru amma in kai ka sha ba mamaki wani abu ya faru ko ka fara samun wani kumburi a jiki ko ka samu irin reaction na kaikayi ko wani abu da zai iya kawo maganin zai iya kawowa sai kuma ka je ka sha wani abin da ba shi ya kamata ka sha ba shi ma kuma wani effects din ne daban sannan akwai abin da ake kira wato addiction drug addiction idan kana shan magani ka saba da shi zai zama kuma nan gaba ba za ka sake yin aiki ba ko kuma ba za ka zauna ba sai kana sha maganin so kamar jikinka ya saba da shi in ko aka samu wannan sabo babu wani magani da za ka sha na tsawon lokaci yawanci magani dai inda za ka sha shi na tsawon lokaci zai baka wata damuwar daban wadda shi kuma wani cuta ne misali ko wani abu ne da yake zuwa daga sinadarin maganin wanda daga baya kuma an ka jima zai zama matsala matsala kai kuma ka riga ka saba da shi dole zai na baka matsalar at the same time kuma kana shan magani to madalla kalaman kwararren likita kenan Dr. Muhammad Wakili daga tarayyar Najeriya da wannan kuma shirin na lafiya jari ce yake dasa aya a wannan mako a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilinmu abdulkadir haladu kiyawa sunana azuma bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya.